Bismillahir Rahmanir Rahim wa bihi nasta'in wala haula wala quwwata illa billah aliyul azim wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina wa habibu qulubana abul qasim mustafa muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-muntajbin yan uwa masu daraja masu bibiyan wannan channel mai albarka ta alwahada global Herbal Services barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri mai albarka a cikin wannan tasha mai albarka da muke kawo muku shirye-shirye da suka shafi magungunan gargajiya, addu'o'i, mujarrabai, ilimtarwa game da faɗakarwa. A yau dai don Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan shiri za mu kawo muku ne sirri daga cikin sirrori na wa'annan sunayen Allah guda biyu ya hayu ya qayyu malamai bayan bincike da nazari akan maganan nan na Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa walillahi asma'ul husna fad'u biha Allah na da kyawawan sunaye ku shi da shi malamai sun shiga cikin bincike menene asma'ul husna wani sunayen Allah ne kyawawa da idan aka roƙi Allah ake samun biyan bukata da gaggawa bayan nazari da ra'ayoyin malamai mabambanta da yawa daga cikin malamai sun ce wannan sunaye guda biyu ya hayu ya ƙayyo tana cikin asma'ul husna wato sunan Allah kyawawa sunan Allah babba da idan kana da bukata ka gaya ma Allah da wannan suna da wa'annan sunaye da izinin Allah za ka sami biyan bukata da gaggawa daga cikin bayanan da suke cewa wannan fa suna ya hayu hayu kenan da ƙayyo ya zo a cikin alkur'ani mai girma a wurare daban-daban ba so ɗaya ba ba so biyu ba wannan hayu sunan Allah alhayu da alƙayyo sun zo a cikin alkur'ani ban san in ja dogon bayani amma wannan sirri tana da ƙarfi sosai tana cikin mujarrabat da aka yi ta gwadawa malamai da dama suka yi amfani da shi jama'a da dama suka yi amfani da shi suka samu biyan bukata eh, bukatunsu ita wannan sirrin akan kowace irin bukata ana yin ta na halas shin ci gaba kake nema a wajen kasuwancinka samun ci gaba kake nema a wajen aiki kana neman promotion ne kana neman transfer of service ne abubuwa ne suka tsaya maka kana neman aure ne ko kudin aure kina neman aure ne ki sami mijin aure na gari abubuwa sun tsaya kai kowace irin bukata ba sai na ambata ba za a iya yin wannan aiki da za mu kawo bayanin shi dalla-dalla a yanzu. Amma kafin nan muna roƙon arzikinku ku taimake mu kuma na abubuwa guda uku. Na ɗaya ga waɗanda ba su mana subscribe ba, su danna mana alamar subscribe domin hakan zai sa wato su rika samun shirye-shirye mu. Alamun subscribe da alamun ƙararrawa ku danna mana shi kuma wannan yana taimaka a yi bostin ɗin bidiyon mu a YouTube. sannan abu na biyu ku danna mana like wanda ke nuhin kuna son shirin kenan mu ma sai mu ji daɗi mu san kuna son irin wannan shirye-shiryen mu ci gaba da kawo mu abu na uku shine ku taimaka ku sharing wannan bidiyo saboda akwai waɗanda suke da matsala akwai waɗanda suke buƙatan addu'a da za su yi amma ba su sani ba rashin samun irin waɗannan addu'o'i zai sa su rika zuwa wajen wato bokaye ko kuma wato waɗanda za su rika cutansu suna karɓan kuɗaɗensu ba tare da sun masa aiki ga yadda ake wannan addu'ar kamar haka da farko ana yin nafila ne raka uku ma'ana yadda ake yin shafa'i da wuturi a raka'an farko na wannan nafila shine za ka karanta allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum za ka karanta kafa hamsin da takwas bayan nan a raka'a na biyu bayan ka yi karatun fatiha sai ka karanta alif lami allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum shi ma za ka karanta kafa hamsin da takwas sai ka zauna kai tahiya ka sallami a raka ta uku za ka kawo karatun fata sai ka karanta wannan aya wa anatul wujuh la hayyul qayyum ita ma za ka karanta ta ƙafa hamsin da takwas shikenan ka zauna ka yi tahiya ka yi sallama idan ka gama tahiya da sallama sai ka yi wuridin ya hayyu ya ƙaiyumu za ka yi wannan wuridi ƙafa dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in da hudu. Idan ka yi wannan ka kammala sai ka ɗaga hannu ka faɗa wa Allah bukatanka cikin ƙanƙan da kai cikin tawadu'u kai in maha zai yiwu har hawaye kana iya zubarwa domin ƙanƙantar da kai da neman wannan biyan bukata a wurin Allah subhanahu wata ana yin wannan addu'a musamman a cikin dare idan zai samu ko kuma kowane lokaci da zai yiwu maka za ka yi wannan addu'a kuma ana buƙatan ka riƙa maimaitawa saboda hadisin can na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yake cewa ilah fi du'a inna allahi bulmalahi na fi du'a cewa mu riƙa zurfafawa mai yawaita yin addu'a idan muna da buƙatan Allah na son masu yin haka da fatan za ku ji daɗin wannan bidiyo kuma ba za ku manta da mu a cikin addu'o'inku. Mun gode da kyakkyawan da kyawawan addu'o'inku. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ku zama